Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkama da wannan la'asariya suna Nasir Fili Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin. Sha uku ga watan Satumba shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilu a karan farko tun bayan janyewar sojojin ƙasa da ƙasa wani jirgin saman zirga-zirgar ƙasa da ƙasa na ƙasar Pakistan ya sauka birnin Kabul don kwasar wasu mutane. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru ashirin da suka gabata. sannan gwamnatin taliban ta kasar afghanistan ta ce mata na iya ci gaba da neman ilimin jama'a da ma na bayan kammala jama'a muddin ba a cakuɗa su da maza a azuzuwa ba kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yari tare da kashe sojoji biyu a jihar kogi a can jihar filata kuwa iyalan direban taksi inda jami'an tsaro suka kashe ne ke neman a yi musu adalci haka kuma za a ji cewa al'ummomin yankin yol da koshi da ke karamar hukumar yola ta kudu a jihar adamawa sun kuka game da rashin rayuwa mai kyau sai kuma shirin ilimi ga dan adam wanda yusuf aliyu harin da ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Wani jirgin saman fasinja na kasar Pakistan na zirga-zirgar kasa da kasa ya soka birnin Kabul na kasar Afghanistan a yau dinnan Litini a cewar wani mai magana da yawon kamfanin jirgin. Jirgin na Pakistan zai dau mutane masu takardun da suka dace daga Kabul zuwa birnin Islamabad. ko da yake nan take ba a san ko jirgin zai yi zirga-zirgar yau da kullun ne ko kuma jirgin cata ne na musamman ba wannan ne jirgin saman pakistan na farko mai zirga-zirgar ƙasa da ƙasa da ya sauka birnin kabul tun bayan janyewar sojojin ƙasashen waje da kuma kwashe mutane da dama da aka yi a farkon wannan watan Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru ashirin da suka gabata da yake magana a wata hira da muryar amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a amurka a ranar 11 ga watan satumbar shekara ta ɗaya, wanda ya hallaka mutane kusan dubu uku Austin ya ce karfin tsaron amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza kuma a ta bakinsa ya ma karu sosai Austin ya ce amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka daga afghanistan to amma wannan ba zai ɗau hankalin amurka daga barazanar da china ke yi ba da aka tambaye shi ko an yi kuskure wajen tsara yadda sojojin amurka suka fice daga afghanistan sai austin ya ce ba zai so ya yi riga malam masallaci wajen bayanin abin da ya faru ba ya ce kamata ya yi a yi cikakken nazarin abin da ya faru ba ma a ɓangaren soji kawai ba amma a ilahirin ɓangaren cibiyoyin tsaro a halin da ake ciki kuma jiya lahadi gwamnatin taliban ta kasar ta afghanistan ta ce mata na iya ci gaba da neman ilimin jama'a da ma na bayan kammala jama'a a makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu muddin ba a cakuɗa mata da maza a azuzuwa da tsarin ginin jama'ar ba yayin da yake bayyana sabon tsarin bangaren ilimi a wani taron manema labarai a birnin kabul Mukaddashin ministan ilimin gwamnatin ta Taliban Abdulbaki Haƙani ya kare tsarin na wawware ɗalibai bisa ga jinsinsu. In an jima kaɗan Ibrahim zai sake da da labarai kafin nan rahoton da ke zuwa man daga Najeriya nuna cewa daga jiya Lahadi zuwa wayewar yau Litinin wasu 'yan bindiga sun kai hari wani gidan yari da ke karamar hukumar kabba bunu da ke jihar kogi inda sai kashe sojoji biyu tare da tsayar da akalla fursunoni 240 daga abuja ga rahoton da wakiliyar shamsiya hamza ibrahim ta haɗo mana Tun daren jiya zuwa wayewar garin yau litinin ne 'yan bindigan cikin gommansu suka kai hari gidan yarin wanda ke kan babban titin kabba zuwa lokaja inda suka kashe soja biyu da ke aikin lura da hanyar kafin su kai hari gidan yarin inda suka farma ma'aikata da ke aikin tsaron gidan yarin kafin su buɗe hanya ga fursunonin da ke tsare. Mai magana da yawun cibiyar gyara hali ta ƙasa Francis Enubure ya tabbatar da lamarin. Ya ce sanarwar da muka samu ita ce da misalin karfe 8 da mintoci 45 na daren jiya ne 'yan bindigan suka kai hari gidan yaron inda suka yi ta barin wuta da jami'an tsaron wajen. Sun kuma yi nasarar tserar da wasu fursunonin ta karfin tsiya. Kafin harin da fursunonin da ke wajen sun kai su 294. Daga cikin fursunonin su 224 suna jiran hukunci yayin da saba'in aka gurfanar da su zuwa lokacin da na yi magana da jami'an gidan yarin sun tabbatar min da cewa fursunoni 240 ne suka tsere. Kan wannan batu na zanta da mai sharhi kan harkokin tsaro a Najeriya Yahuza Ahmad Gezo. Wannan wani abu ne wanda bai zo da mamaki ba. kuma wani abu ne wanda dama an dade ana tsammanin cewa wani abu ne kamar haka yana iya idan muka kalli alakar wannan yanki na kaba da yankin shanga da kawara da wani tsagi na karamar hukumar ingaski da ke jihar kebbi a karshe da tsallaken ruwa kuma muka kalli tarihi da yadda abubuwa suka rika kasancewa lokaci zuwa lokaci za mu samu tabbaci da cewa wani abu ne kamar haka na iya faruwa duba da tasiri na wato masu aikata laifuka akwai ɗaya daga cikin matsalolin akwai irin abubuwan da muka dade muna magana a kan shi sakaci da nuna halin ko kula da rashin tsari na wato mu'amala da ke tsakanin wato yan su jami'an tsaro bangaren soja da yan sanda da su masu kula da gidan yari da sauran su. sai dai a cewar manjo ya yi shinku wannan lamari baya rasa nasaba da cewar kila yan bindigan suna da wata manufa ne. wannan abu da suka yi bai rasa nasaba da suna da yan uwa ne dai a gidan yari wanda kuma sun kitsa yadda za su yi su fitar da su shine wannan al'amari al'amari faru kuma dole suna bibiyan yadda hankali ya karkata musamman yadda yanzu gaba ɗaya ƙasan da kansu jami'an tsaron da hukumomi da 'yan kasa gaba ɗaya ma hankali ya karkata ne akan 'yan bindiga da ke gefen jihar zamfara ko in ce arewa maso yamma to suka kitsa wannan abu wanda yake ya zama kamar sun mamaye hukumomin tsaro suka je suka yi awon gaba da abin da suka fasa wannan wuri kuma suka yi awon gaba da 'yan uwansu a wani bangaren da ya rahotanni sun bayyana cewa ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya a jiya wanda ya yi sanadirar shanye ginin da fursunonin ke ciki har ya kai ga tserewarsu to sai dai an yi nasarar kama wasu daga cikinsu yayin da dama suka dawo don ra'ayin kansu jihar kogide ta daɗe tana fuskantar kalubalen tsaro na 'yan fashi da makami wanda wannan ba shine karo na farko da ake fasa gidan yari a sake fursunoni daga bisani a kama su ba wasu kuma su yi tserewarsu masana na sa ran gwamnati za ta ɗauki mataki da suka dace wajen sake hana aukuwan irin wannan lamari a gaba shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Har yanzu duk tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu daga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. Tusar filu Firaministan Malaysia Ismail Sabri Yakub da bangaren manyan jam'iyyun adawa za su rattaba hannu a yau dinnan litini kan wata yarjejeniyar jituwa da zammar tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasar ƙarƙashin sabuwar gwamnatinsa. A ƙarƙashin yarjejeniyar ta jituwa da aka cimma tsakanin Firaminista Ismail da daɗaɗɗen jagoran 'yan adawa Awar Ibrahim, Ismail ya amince ya yi wasu sauye-sauye, ciki har da wasu sabbin dokoki da za su hana canza shekar siyasa. Iyakanta wa'adin Firaminista ya zama shekaru goma da kuma rage shekarun iya kaɗa ƙuri'a daga 21 zuwa 18. yarjejeniyar ta kuma tanaji bukatar amincewar dukkan manyan jam'iyyu kafin tabbatar da duk wani ƙudurin doka da aka gabatar a majalisar dokokin kasar da shigar da ra'ayin bangaren adawa a kwamitin farfado da ƙasa da kuma tabbatar da cewa jagoran 'yan adawa na samun irin albashin da minista ke samu. An kammala shirin cilla kumbon SpaceX dauke da mutane hudu zuwa sararin su bahana ranar Laraba yadda za su yi kwanaki uku wanda zai zama karan farko da kumbo zai zagaye falaki dauke da mutane masu zaman kansu yayin da kamfanin na Elon Musk ke shiga bangaren yawon bude ido na sararin su bahana. Bulaguron mai lakabin Inspiration 4 shine cikamakin rububin zuwa falaki da attajirai irin su Richard Branson da Jeff Bezos suka yi a lokacin bazarar sama a kumbunan su na Virgin Galactic da Blue Origin 'yan kwanaki tsakani a watan Yuli. Attajirin nan na Amurka mai suna Jared Isaacman ɗan shekaru 38 mai kamfanin nan na Shifo Payment na tura kuɗin biya shine ya catan kumbar na SpaceX shi ma da matukin jirgi ne. a ƙarshe hukumomi a shangai da yankunan da ke daura da gabar ruwa a ƙasar china sun soke zirga-zirgar jiragen sama sun kuma rufe makarantu da zirga-zirgar jiragen ƙasa yayin da mummunar guguwar nan mai lakabin changtu ke dosar china bayan da ta sa taiwan ta yi cabal-cabal da ruwa ko da yake ba ta yi barna sosai ba a can guguwar mai gudun kilomita 170 a sa'a guda ta maragu kenan daga mai matukar karfi zuwa mai karfi daga yammacin jiya lahadi kuma ana kyautata zaton karfinta zai ci gaba da raguwa a cewar hukumomi a birnin na shangai a shafinsu na yanar gizo. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai jihar filato inda iyalan direban taxi da wani jami'in tsaro ya kashe sun nemi abukadinsu a yi musu adalci kan wannan batu kamar yadda za a ji daga zainab babaji iyalan wani magidanci da suke zargin wasu jami'an sojoji ne suka hallaka shi sun buƙaci hukumomi su yi musu adalci su kuma biya iyalin sadiya Magidancin mai suna Sadiq Adamu Karafa wanda direbar motar haya ne bayanai na cewa ya gamu da ajalinsa ne bayan jami'an sojojin da ke sanya shinge don gudanar da bincike sun tare shi bayan ya wuce lokacin da dokar hana yawo na karfe goman dare ya kuma nemi tserewa har ya yi hadari. Dan uwan mamacin Abdullahi Adamu Karafa ya shaida mun cewa suna zargin sojojin ne da dukansa har ya mutu. Da dawo yana hanya ko ko ta tumfan sun tare shi ne bai tsaya ba shi ne suka bi suka da mota har ya azzana wani irin wuri da ake yanka mota haka Mm. ne abin ne suka ɗauko shi a motar suka sa shi a motar suka je suka ɗaɗɗaure shi sojoji ne suka rinka dukan sa mm. har ya mutu eh, yanzu shi ne muke son lalle lalle a ɗauki a bi mana hakkin ɗan uwan ɗan a kan abin da abin da aka mata dole a biya biya. A bangare guda kuwa jami'an da ke kula da harkar tsaro ta Operation Safe Haven a jihar Plateau ta ce ta girgiza da samun rahoton cewa jami'anta da ke wanzar da zaman lafiya a shiyar farar gada da ke nan Jos ne suka daki wani ɗan tasiri. Masi har ya mutu. A wata sanarwa da ke da sanya hannun mai magana da yawun rundunar Manjo Ishaku Takwa ta ce kwamandan rundunar Janar Ibrahim Ali ya ziyarci iyalan mamacin ya kuma naɗa kwamitin bincike don gano waɗanda suka aikata laifin don su fuskanci hukunci. To sai dai wannan ba shine karo na farko da jami'an tsaron ke cin zarafin farar hula a kan hanya ba. Domin kuwa ko a kwanakin baya an zargi wasu jami'an 'yan sanda da harbe wani direba mai suna sadam a kan hanyarsa ta zuwa Jos. Uban Saddam shi ma ya buƙaci hukumomi su yi masa adalci. ina da mutela yawa abin da ya faru yadda muka muka samu statement din da yaron motan ya ce da suka zo gurin suka tsaye da shi ya tsaya sai suka sa masa drum sai ba suka tambaye shi maganar rabano ya ba su ɗari da hamsin sai suka ƙi karba to sai an ba da jaka. ɗari biyu kenan. Eh, akan haka ne suke wannan dan sa'in sa'in kawai shi da ya zo ta nan sai harbe shi kawai muna so kuma doka ce halinta a biya ni kuma diyan yaro na To ko mai sanya jami'an tsaro ke wuce gona da iri wajen aiwatar da irin wannan hukunci? Lauya mai zaman kansa barista Buhari Yusuf ya yi tsokaci. Jami'in tsaro ba yi da hurumi na hukunta wadda ya yi laifi. sai ya gurfanar da shi gaban alkali da dama wuce gona da irin ne yakan kawo ci gaba da rashin zama lafiya a cikin al'umma duk wanda ya wannan to dole a gurfanar da shi gaban kotu a yanke mar hukunci na wanda ya kisa Hukumomin tsaron da yana cewa suna gargaɗin jama'ansu kan su rika bin ƙa'idodin aikinsu kamar yadda hukumomin kasashen duniya suka zayyana don kare hakkin 'yan adam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gai da Zainab Babaji, al'ummi mazauna yankin Yol da Kohi da ke karamar hukumar yola ta kudu a jihar adamawa sun kuka sakamakon rashin ingantacciyar rayuwa da suke fama da shi a yankin nasu wakilinmu salisu muhammad garba ya aiko mana da rahoto akan wani lamari Al'umma mazauna yankin Ille Kwahi da ke karamar hukumar Ille ta Kudu a jihar Adamawa su ne suka koka sakamakon rashin abubuwan more rayuwa da suke ciki irin su wutar lantarki, ruwan sha, haɗama da makaranta ba a ma batun titi. Hakan ta sanya suka yi kira ga mahukunta domin su kawo musu ɗauki a bisa halin da suke ciki domin kuwa sun shafe sama da shekara tamanin zuwa casa'in suna cikin wannan halin. Sardauna Jauro Kawo shine mai anguwan Ille Kwahi yayin da na yi masa tambaya ko akwai wani ababa abin more rayuwa da suke da shi a yalda kwahi? Yalda da kwahi bata da abin rayuwa. Muna son wutar lantarki. Wannan yanki naku na yalda kwahi akwai makaranta na gwamnati? To makaranta na gwamnati na aka an kafa ta shekaru zai yi hamsin a kadance magewayi ma babu. Yaya malamai suna zuwa domin karantar da yara a wannan gari? To malamai din suna zuwa amma ba yadda ake so sosai ba. Zai wata biyu a'a menene gara ma na yanzu na yana kokarin biya su amma dakan baya yi. Ita yalda da kwahi tana da asibiti na gwamnati ne? babu sai wannan daki wanda ka ga guda ɗayan nan tun zamanin shekaru da zai shekara talatin a kaɗance. to idan aka samu gwaggwabar rashin lafiya kuma ya ake. sai dai mu kai yola. malam inuwa umaru mazauni ne a yadda kwahi shi ma ya ba mu bayani kamar haka. malam inuwa na ga transoma a wannan yanki na kuma kamar alamu ya nuna transoma nan ko yana aiki ne ban sani ba transoma na aiki ne. baya yi mai taɓa yi ba ba mu gwada ba. kana nufin tun da aka je shi ba aiki. sam ko alama shekaransa akalla ya kai ashirin. shekara ashirin. ba shakka. yana ajiye. Eh, gashi nan to eh, malam inuwa transformer ya shekara 20 yana ajiye kuma babu wani magana a kansa hmm, babu kowa dai ya zai magana sa magana ya bararana ya tafi malam inuwa ba kwa zabe ne kwarai muna yin zabe akalla akwai award namu ba akwatin da ya fi mu kuriya ma kuma babu kuriyan da zai fito a akwatin mu na kowane jam'iyya in dai ta tarin jaye jama'a suna son ta da ta fi samun kuriya nan Adamu Abubakar matashi ne wanda ya shafe shekara 40 yana wannan yankin to alhamdulillah mun gode Allah gaskiya abu dai na more rayuwa kam kaga yanzu yanzu yanda zamani yake in kana da shi kana da abun more rayuwa amma in ka zauna ka ce sai gwamnati ne ta yi maka abu to gaskiya baka tare da more rayuwa wannan shine kawai kuna da asibiti na gwamnati gaskiya asibiti na gwamnati kam hmm. gaskiya ba mu da shi lalle yaya kuke yi in kuka samu mara lafiya a kamar misali mara lafiya za mu iya mu ɗauko shi mu kai shi asibitin da irin turawa nan suka kawo mana ba na asalin gwamnati ba ne hmm. sai mu ɗauka mu kai wurin daga wurin in an gaya ne sai a tura mu viscam viscam shi ake tura mu da mara lafiya yana kusa da sabon sabana wannan dutsen sabana na hanyar numan din mm. a wurin ne asibitin yake to a wurin ake tura mu gaskiya to ko menene ma gwamnatin jihar adamawa za su ce akan wannan matsalar da al'umman ilikohi suke ciki honorable abdullahi adamu furambe da ke zama kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar adamawa shi kuwa cewa lallai ya ma je wannan yanki da kansa gwamnati tana iya kokari ta ga ta biya wa al'umman wannan yankin bukatun su naje garin da kaina ma naje na duba kuma naga aikin din nace musu kuma insha Allah Allahu za mu iya kokarin mu a zo a haɗa su da wutan lantarki a wannan eh, cikin al'umma din to kasan abun gwamnati yadda ka ɗauko shi wani sa'in ba haka za ka same shi ba to mun samu tsaiko kuma kowa ya sani abubuwa da suke wakana yanzu amma duniya ba ma nan jihar Adamawa kaɗai ba kuma arewacin Najeriya kaɗai ba mun samu tsaiko na gudanar da wasu ayyuka kuma yanzu da nake maka magana muna ta iya kokarin mu ga cewa idan abubuwa sun farfado wannan wurin ɗin yalda ko yana daga cikin wurare wanda za je mu tabbatar da cewa an musu ayyukan su kuma da izinin Allah Allah za mu iya kokarin mu bi abin a hankali kuma za a tabbatar da cewa sun samu wutar lantarki. Yalle Kwahidai tana ɗaya daga cikin gundumomin sha ɗaya da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan wadda al'umman suka koka domin rashin kyakkyawar rayuwa. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai da Salisu Muhammad Garba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar sangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu na yanar gizo kam domin sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan yammaci na yau litinin a wannan rana ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan gundumar kwalambiya. A cikin shirin namu na makon jiya, mun ji irin halin rashin jin daɗi da wasu iyaye suka bayyana wanda a su fahimtar suke cewar akwai bukatar mahukunta a jamhuriyar Nijar su tashi tsaye wajen ganin sun inganta ilimin 'ya'yansu. A yau kuma za mu ji ta bakin malamai da wasu ɗalibai. Malaman makarantar sun kara da cewa lalle ne a tsaya tsayin daka tare da bin hanyoyin da suka dace kuma kan doka don ganin an inganta harkar ilimi. Sabon shugaban ƙasa ya zo kuma suka kafa gwamnati. A bayanin shi na rantsuwa gaban al'umma kasa ya ɗau alƙawari ce shi babban magadusin shi so yake mai da alƙawari mutuncin ta na da daraja ta da. E kuma a dangance da haka duk ya samu ya tantamana da wakilai na ƙungiyoyi na malaman makaranta da wakilan uwayen yara da duk masu hannu da shuni a bisa harkar lakwal wanda a gaban su ya dauki alkawali ya ce shi da abin da sha lakwal ba zai wasa ba kuma insha Allah iya neman gudunmawa wanda a kama domin lakwal ya kasance ta sauya kuma ta zama lakwal mai wanda take bada ilimin mai inganci a dangance da haka duka malaman makaranta na kungiya kan su gurin shugaban kasa sun kira mu ana mu na mu na wakilai na jiha mun ba su shawarorin mu kuma sun taida shi kuma shugaban kasa ya gamsu da wannan niyya tasa da suka dauka ta su goya mishi ba saboda mu dama mu abubuwa ne wanda kullum ta Allah duk wanda zai kama lakwal lakwal ta dauki mutuncin ta na kirki mu shine namu ko aljini zai haka nan shine namu tunda haka dauki wannan mun kudurin za mu kama amma mun ce mun jirar da kuskure ya zo mu ba za mu yi dan kyaliya ba za mu ga mu ce ga alƙawarin da dauka kuma ga hanyoyi wanda mu ga da aka bi bai dace ba da ta hella kwal da yadda kamata amma halin yanzu eh, sanin duka ministrori wanda aka wakilta na ta da hanyoyi na ilimi suna dan kwatanta guri wannan na shugaban kasa saboda duk lokacin da wani abu ya kama suna gaitan eh, duka eh, lisandika da sauran don ka kungiyoyi da sauran eh, wakilai na masu kula da harkar lokal ana tantamna ana samun kan zaren na matsalolin da suka tankaru babba abu da za a iya yi kuma muna ganin su wannan sabbin hukumomi kamar sun dauko niya shine na a tattara a duk lokacin da matsala irin wannan ta samu kowa ya koma dabura ya ce shi a ah, shi ke da iko ko mu muke da ikon zuwa yajin aiki idan ana samu ana tattauna lokaci zuwa lokaci za a iya kawo saukin wannan matsala da kuma su kansu ɗaliban a wayar musu da kai kuma ina gani wannan sakamako da su kansu ɗaliban suka fara gani zai sa su karatun tanin su don su gyara zuwa gaba kuma wannan tattauna da ake lokaci zuwa lokaci da tsakanin ita gwamnati da su malaman makaranta ina ga idan aka ci gaba da wannan zai taimaka wajen a samu a rage yawan wannan yajin aiki da kuma a sa ido a buga doka ta aiki ko kuma in ce ta hukuma a fannin karatu da a ga an tsabtace wannan fanni saboda wannan matsala ta siyasa da na muke hira ita ta kawo sai ka gani gashi an kawo shugaban makaranta wanda ko malamin kanshi wanda ba shi da wani horo takamaimu wanda zai bada da dama ya koya ma wani amma saboda yana da goyon baya na siyasa ko wani abu makamancin haka sai ga arihe ido duka wannan abubuwa ne wanda sai an tsaya an yi nazari tukwana a gani ya kamata a fito ma wannan matsalolin inda kuma in dai ba gyara su ba ka yi ka karatun ba za ta kyautu ba kullum ana nan da gidan jiya na goje ba a rabu da bukar. dangane da alkawuran da hukumomi suka dauka an yi wasu tsarurruka za kuma a ci gaba da yi don dawo da martabar karatu da inganta shi in ji mudi habu mukaddashin babban darakta na hukumar ilimi ta jihar da magara. alƙawla da shugabanni suka ɗauka na basu kan yadda za a yi amai domar ta lakwal ya eh, lalle ku kun yi kowa ganin abin da gwamnati kokarin da yi a wannan shekara da ta wuce a ah, alal misali yanka ɗauka mushina sun samu horo fiye da yadda ba zato akwai fanni fanni muka ɗauka kamar na harkar kojes kojes kinan wani yara da suke kawo talabin su a bisa kan harkar kojes kojes nan shi ma mun shiga cikin wani yanayi wanda ake ce mushi na kojes functional kenan kojes ne a da ba wanda aka sani ba na da sabuwar tahiya ce aka sake eh, da fari an yi shi a jihohi guda hudu To kuma yanzu zai hudu haka da kuma yanzu aka sanyo da magaran da talibiri su ma suka shigo cikin wannan ecojas kin wannan a kan shi neman gwamnati da partner masu kama mashi aka kokari aka samu wannan abun da ake ce musu subvention na kojes wani taimako ne wanda masu hannu da shi ne suka yi a wasu kan isu kojas kojas na ga gabaki daya dukkan wanda hakki ya karata a wuyan shi fuskan harkar lakwal sun kama kuma kamar yadda shugaban kasa da ke alkawali eh, karatu eh, za a bashi martaba shi za a martaba shi don a samu a cici ta wannan lakwalkin wannan jaraba da aka yi ta bana ta zamanto tabbashin lalle kai an yi examen tsabtatacce tsabtatacce saboda wanda suka karatu zan zunzurutun shi su ne Allah taimake su suka wuce kuma duk abin da ya kamata a yi da gwamnati zai yayi shi don karatun na samu a gudanar da shi layya wannan irin kokarin ne da gwamnati kuma musamman abinda shugaban kasa ya yi magana a saman shi kamar zuwa karatu na yara 'yan mata na makaranta saboda shi ne ma har za a yi interna interna na eh, yara 'yan makaranta eh, interna da fi kuma deja a cikin jihar da magaran eh, in kun ɗauki wajen kyalle aikin nan an fara shi ma har ya nisa kuma yanzu Eh, a yanzu ne ake tantaunawa bisa kan eh, kayayyakin aiki wanda za a aiko na rantare ta gaba dukkan su wannan gwamnati yana nan eh, ministan suna aikin su a bisa kan yadda za a yi a yi damarin wannan rantare ta ta bana ba tare da wata matsala ba amma abin da ya muhimmanci duka wanda nake so in kara bayani a saman shi shine kamar respect and duka da kuke gana na samun matsaloli ba ko ina bane ba wannan lokaci ne na lakon da ba sai a cika shi zamanto wannan watan tara an same shi a ciki babu wasu kurakure in Allah da muke ganin sakamakon wannan namu zai ƙara yi wucewar kamar wanda muka gani yanzu. Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da ta taya mu wajen haɗa wannan shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane. A da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu waro ke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga kawo girgir. Ya ce ban ga abinci ce ku ce akan kalaman da uwar gidan shugaba Buhari Aisha ta yi a kan bidiyon fantami da ta wallafa a shafinta na Instagram ba. Domin dai ra'ayin da ta faɗa. Kuma ban ga abin damuwa a kalaman nata ba domin cewa ta yi a cire tsoro a yi abin da ya dace. Wannan kalma kowa zai so a gaya masa don bai wuce tunatarwa ko gyara ba. sai kuma sako daga ado salati goma ga annaba da jau ya ce kutsa gidan yarin kabba a jihar kogi da wasu mahara suka yi inda suka saki masu laifi sama da ɗari biyu abin takaici da tara hankali ne ga mai hankali domin hakan yana nuna cewa 'yan ta'adda sun fi karfin gwamnatin kasar mu kenan ya allah ka jikan talakawan najeriya ba don sun mutu ba Madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Wani jirgin saman fasinja na kasar Pakistan na zirga-zirgar kasa da kasa ya soka birnin Kabul na kasar Afghanistan a yau din nan Litinin, a cewar wani mai magana da yawon kamfanin jirgin. Jirgin na Pakistan zai ɗau mutane masu takardun da suka dace daga kabul zuwa birnin islamabad ko da yake nan take ba a san ko jirgin zai yi zirga-zirgar yau da kullun ne ko kuma jirgin cata ne na musamman ba wannan ne jirgin saman pakistan na farko mai zirga-zirgar ƙasa da ƙasa da ya sauka birnin kabul tun bayan janyewar sojojin ƙasashen waje da kuma kwashe mutane da dama da aka yi a farkon wannan watan Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ta fi rashin fuskantar haɗari yanzu fiye da shekaru ashirin da suka gabata. Da yake magana a wata hira da muryar Amurka kan zagayowar ranar da aka kai harin ta'addanci a Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar shekara ta da ɗaya, wanda ya hallaka mutane kusan dubu uku. Austin ya ce karfin tsaron Amurka da kuma na iya kai farmaki ya canza kuma a ta bakinsa ya ma ƙaru sosai. Austin ya ce Amurka za ta ci gaba da mai da hankali kan barazanar da ka bullo daga Afghanistan. To amma wannan ba zai ɗau hankalin Amurka daga barazanar da China ke yi ba. Masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri za kuma iya zarta mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na voa voahausa.com yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ta na gabatar da shirin da kuma juri ladas gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni da lahashin hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum